yanzu haka dakarun sojin najeriya na samun nasarar fatattakar mayakan boko haram a arewacin jihar adamawa inda kawai yanzu masu kwato kusan dukkanin kananan hukumomin jihar da ke hannun mayakan yayin da a bangare guda tuni har jami'an hukumar ba da agajin gaggawa a jihar masu suka leka wasu yankunan da aka kwato don tantance halin da ake ciki kamar yadda babban sakataren hukumar Alhaji Haruna Hamanforo ya tabbatar. Har a cikin dai local government bakwai da aka kafcari guda shida successfully suna hannu state government na zaga kananan eh, hukumomi nan kuma mun tada motoci da kayayyakin abinci da magunguna ni na kai magungunan nan na delivering da kaina a yanzu da nake ga maka motar mu na abinci da kayayyaki na cikin micika su ka ga abin alfahari ne abin murna ne tare mu fiye da yadda kake tsammani gaskiya sun yi rawa gani da ake faɗa albishir din shine gwamnati tana nan ready for them su koma su zauna matsugunin su domin har zuwa micika din akwai kuma jama'a sun soma rayuwarsu a wuraren nan mutanenmu mu sun kwana a wuba wasu sun kwana a micika din don aikinsu masu fumigation da shawararsu sun duka suna wurin rundunar sojin najeriya ta ma sha alwashin kawar da mayakan na Boko Haram ne a cikin makonni shida wanda hakan nema ya sa aka dige babban zabe batun da kuma masana haka tsaro a kasar irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase ke maganin da walakin wai goro a miya abubuwan da muka bincika abubuwan kuma da muke gaya wa duniya shekara biyar zuwa yau cewa fa wannan abu fa duk ana yin ta ne don kasafin siyasar alal dubu biyu da goma sha biyar waɗanda da suke jin haushin mu waɗanda da ba su so mu faɗa yanzu ai kaga bakin su tun a kulle tun da gashi a dubu biyu da goma sha biyar din abin har ta kai ga ana sa ranar zabe ana ɗagewa abin ta kai har abin kunya wai jami'an tsaro za su ce a ranar da za a yi zabe sha hudu a lokacin ga watan biyun nan a ranar ne za su soma kai attack a duk shekara shida din nan ba su da ranar da su kai attack sai a ranar da aka ce za kuma muna da labari na tsaro da ya nuna an ɗebo ma sojojin gona guda ɗari waɗanda ake so su karɓo 'ya'yan nan na cibin da suke wannan gurin so kaga biri yayi kama da mutum to sai dai Kwan Mr. Mark Omeri da ke zama shugaban cibiyar bada bane kan yaki da ta'addanci a Najeriya ya ce fa ba haka zancen yake ba za a rage akuwan irin wannan da kai jama'a a tabbatar kuma duk wuraren da suke zaman yan boko an kwato su daga wurinsu dole ne za ka samu irin wannan daddaɗaɗɗen harin da za ka yi nan da can shi yasa musamman ma dalilin sojoji na tabbata suka ba da shawara a kan dakata domin abin da muka sani ko ba ku sani ba yan siyasa ko yan masu zaman al'umma ga wayanzu wasu jiragen yaƙi ne ke ci gaba da shawagi yayin da a bangare guda sojan ƙasa kuma ke ci gaba da sintiri na tauna tsakuwa don a ya ta ji tsoro Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.